الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الحمد bara'un azirin ya hita tare da shi wa zaidun arqam da zaidun arqam radiyallahu anhum Allah ya da su wata kasai shi Abdullahi bin Zaid ya roki ruwa fa qama bihim ala ya tsayo akan kafafu ne ala minbarin ala gar minbarin ba akan minbari ba shi wannan shi an makasudi ta jama babi ba ya roƙi Allah gafara sun masalla sannan ya sallaci raka a tsaye da raka a biyu ya ji haɗa ra'ati ya bayyana da karatu gare su walan yi azin bai kiran sallah ba walan yi azin bai sa aka kira ba walan yi bai sa aka yi kama ba ƙala abu isaƙa abu isaƙa sabi iya ce wara'a abdullahi min da annabiya sallallahu alaihi wasallama abdullahi min da ya gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi na nuna kenan shi abdullahi min da. kenan wannan aikin da ya ga manzon Allah ya ganshi saboda in mun ka tsaya bisa ga haka hadisi ya zama kofi kenan tunda Abdullahi bin Yazid sa sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabin manzo idan yayi wani aiki bai jinyina ga manzo ba hadisi mai kofi na don haka shi na Buhari ce qala na Abu Nu'aym bai ce na Abu Nu'aym ba gashi ko malami ne na ashe wannan shi na gudan hadisin yake nan kamar makofi ne amma ce wanda yi wara'a Abdullahi bin Yazid annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya hata mulki na sha ɗaukuwa wanga aikin ga manzon Allah ya ganshi don haka sai ya yi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisna abu lamani huwa haka mun nafi'in qala hadisna shu'aibun an zuhuri qala hadisni abbadun tamimin anna amahu haqiqa ba sambo ne abdullahi ibn abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid ibn asim wa kana ya kasance mi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ammi ba san bani abbadun tamimi ana kiran shi abdullahi na zaidun asimin wa sahabin manzon Allah na kuma shi ne mahulki kiran sallah wa kana ya kasance min ashabin nabi shi cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a habarahu ya gaya masa annan nabiya haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haraja bin nasi ya hito cikin mutane ya sirki lahun shi na roƙon musu Allah shi ba su ruwa fa kama manzon Allah ya miƙe fa da Allah ya roƙi Allah ka'iman shi na tsaye Sun tawajjaha ila summa sa'annan tawajjaha qibla al-qiblati ya kuskanta ga jiha ta al-qibla wa hawwala rida'ahu ya juyar da mayahi ne fa usbu aka ba su wa suka samu ruwa saboda addu'an manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne ce babu du'a fil istirqa'i qa'iman babu jahar bil qira'ati fil istirqa'i bai ma bayani akan bayyana da karatu ga sallah ta ga sallah ta istirqa'i ana bayyanar da karatu gare ta dukkanin maluma sun yi ijma'i akan wannan حدثنا أبو نعيم هو فلذون دكين قال حدثنا ابن أبي زئب عبد الرحمن بن أمر أن الزهري دك الزهري أن أباد بن تميم دك أباد بن تميم أن أمه دك باسم بوني عبد الله بن زيد بن آسم قال يتي حرج النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يهتا يستلقي شنا روكون روا فتوجه إلى القبلة يخذ كانت القبلة يدعو شنا الدعاء وهو لجي ودرداءه ما يهيني sun masu annan sallah raka a ta ne ya yi raka a biyu ya harfi mabil ƙira'ati ya bayyana da karatu gare su ta ga hawala da ta'a sai da ya yi a sai da ya hudu bai kare sannan ya yi sannan ya sallar roƙon ruwa